cikin makon da ya gabata ne gwamnonin jihohin guda uku na kasar jamhuriyar kamaru yawunde duwala da limbe suka rantaba hannu kan wani yarjejeniya tsakanin su da kamfanin da ke kera manyan motoci na bas bas da ke kasar portugal domin gudanar da zirga-zirga a cikin manyan biranen jihohin guda uku wanda yasa ya tambayi shugaban kula da motocin na bangaren jihar yawunde roje kuma yasa suka sayi irin waɗannan motoci na safa-safa Camerounais de trouver de l'emploi, de l'emploi en tant que chauffeur, de l'emploi. Eh, mun euh, sayi waɗannan motoci ne domin za mu samarwa mu? sauƙi euh, wajen zirga-zirgar su musamman ma a cikin gari kuma gashi yanzu za mu gudanar da gasar ƙwallon kafa amma na mata na nahiyar Afirka a cikin waɗannan birane shine yasa muka samu irin waɗannan motoci na kawa? to koya za ku yi da kayayyakin gyara na irin waɗannan motoci da ba a saba ganin irinsu ba a ƙasar ta Kamaru. Mais je pense qu'il y a un problème de transfert de technologie parce que euh, eh za mu yi kokari mu samu kayan gyaran su kuma zamu mu tura mu domin je su koyo gyaran irin wannan euh, motoci a kasar ta euh, portugal na sake tambaya muhammad buba shi ma mai kula da bangaren irin wannan motocin ne a jihar duwala ga abin da ya ce ne wanda da akwai kayayyaki wanda za a iya canjawa idan ya ɓaci kamar su toyota da ainihin wato shauran motocin da muka sani wanda ana ake samu wato za mu ci kayayyakin aiki a nan ƙasar kamaru da farko babu. Alhaji Abba Abacha dan kungiyar farin hula ne ya kushe wannan hada-hada da gwamnoni guda ukun suka yi. eto eh gaskiya wannan al'amarin kan ya bamu mamaki da gaske domin kasancewar mun saba amfani da wasu motoci kamar ta Faransa da kuma motocin Amurka da motocin wato Japan yawanci kamar Toyota nan. shi muka waye gari muka tsinci kanmu wai a portugal kai ma ka ji sunan fa a ina portugal ina gina motoci kwararru to duk wannan lamarin da in ba daidai wato zuba ciki da kudaden gwamnati wanda aka saba kasar kamaru ba in ba shi ba banga wani abin da ke zuwa bayan ba ni akai na kan wannan ne saboda haka mu ba za mu amince ba mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru